kar ka rabu da wannan hannun ka in Allah da ba dai maciji ba dai kuna ba dai mahaifi ba dai iska ba dai sako ba na masha Allah rabbi ina malam mamuru to zo karfe shauran haka bada shaura guda biya a nan kan marigayi dan kuturu fa akabar da cinyar sa maganin maganin wannan saboda fadanta da hadarin da dan kai wannan ba maciji mai hadarin wannan yanzu wannan ko ba dan Allah ban ta ya kara uku da ayuwa a duniya wallahi ta fi karfin ka yawo da ita a hannunka dan za ka iya zuwa ka saka ta akwatin kulle akwatin kana buɗe hai ka zo ka tarar bata nan kuma za ka iya zuwa ka buɗe akwatin maimakon ganta yake ga ya fito daga ciki kuma ka ganta Allah ya mata baiwa yanzu dai ka duba girma irin na birnin na Kano yanzu wannan macijiyar da za ta taso daga kura ta ce tana son zuwa karamar hukumar da wakil dofa don ta yi cikin garin nan duk girman garin nan ba za ta dafa a kasa ba yanda yawo yake tayi sama da jirgin sama to Allah ya mata baiwa tana tayi sama ta zagaya kuma da za a baka tarihin ta yake mamaki ka ganta amma bari a kwance da koya kare mata kallo ba Allah ko mucidin ne a wannan ka yanzu yana ciki bai ci dai ka ba ba abin da ya maka to bala a raba ka da wani aiki a ƙara maka wani aikin ba ku leko ku abun a ku kalla abun mamaki wallahi za aka fara dariya a gurin nan bismillahi ah, wa billahi wa zikrillahi wa hada min indallahi sai da magani dan tura da ba nan waje da to me ke da bismillahi magana wannan zai fito ko ba zai fito ba me ke da sadadi zai fito to jama'a ku leko nan waje zan ku dan tura da ba yanzu aka fara wasa qur'ani yanzu kuka fara wasa ka gani ko na mana sai ya dai magani shege yake ba ko arna kwaki ya bi danga to kaga tana daidai ina kula uba tana wajen gola yi nan wajen to kaga lallaba ko zuwa hannu zaka ta sama ka kamo ta to kaga saki a saki rigan maga kula uba haka sai ya maka musu alhadidi tajiri subhanallahi subhanallahi alhaji an dora ha wuta a himfadan mutuwa ta warwaro dai magani to ka gani ko ka gani ko ka ga hejan ko bari mu nuna muku ganganci na karhe ka taba ganin uban da ya taba tura dogon mutum irin wannan ina mai sarauta ake zo da sauri minti daya bari kai kallon da zan tura wannan a wando yawwa yawwa ta fito to jama'a ga ta nan ba ga ta kaga idan ba za ta fito ba a ji a nemo reza a yanka a aljihu ta fito yawwa in ba za ta fito ba a nemo reza mai a yanka ta fito don ubanta shayya haka fa kwanaki tema a garin kura wallahi dan tura ta a take fito a kindan banki ayya subhanallah subhanallah alhaji ya kwance wando la ilaha illallah kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai dan bula uban yan wasa shugaban kasa na masu aikin gado ka gani ko ka gani ko to ku da banan waje da subhanallah subhanallah to bana da hayya ya ta fara ubanki subhanallah subhanallah subhanallah to ka ga ta ko kula idan ba su ne an kura wannan wando ta zauna lafiya ai duk uban da ka ji ya ce babu babu to gare ka ne babu amma kana ganin wani abun ka san wayo ko da bara ko hikima ba za su ba dan na da mene ne sunanka dama an taba tura ma maciji a wando ko yau ya ci dai ka ya ya kure ka ba abin da ya maka to bari mu burge mutane kuma ka ga wannan nan ƙara tura cikin wannan ka in ba a tura ba a cikin anan gurin turun ko da ya faɗin gurin nan ku dai an naka سبحانك الذي جليت بسم الله وبالله وذكر الله وهذا من عند الله تفاهم عنك karanta fatiha ta baki kana gama ka ce ka gama jama'a ku ne ko ku kalla abu mamaki kuma zan tura haya wanda tana kwance a dokar daji haka to ya ganganci ka kwance wannan ka kana kwance wannan ka yake sai ta cikin ta yake mata fitsari in dai kai mata fitsarin karama guda daya bala in dai kai mata fitsari ya taba jikinta to daga nan birnin Kano ka je ka nemi mota ko jirgin sama ka sauka Abuja ko Lagos ana sauke ka Abuja ko Lagos a saka ka a daki a sa dan mukulli a kulla dakin wallahi in dai kai fitsari ya taba jikinta ba za ka sati guda bai tace je ka mutu sai yanzu wannan a garin nan yanzu ake koga yanzu wannan kana mata fitsarin ya taba jikinta ba za ta kwana bakwai ba za ta kumbura pam yadda ka san ka cika uhulahu haka take kumbura ta bindiga to kafin ta bindiga za ta je ta nemi mutum in kai tafiya kilomita dubu Allah zai baka iko da dama ta je ta same ka ta maka ne maka kwanta balahira gaba daya to ka ganta wannan ba kayan arziki bane ba dan duk ku fata ga yana yau da akwatuna irin waɗannan wallahi kullun kafa ka tana duniya ɗaya tana lahira sai dai in ka tahi lafiya yanzu dai ka gani ma yanzu kafa ta ɗaya a duniya take ɗaya a lahira ko ta waru ko ta wadare amma dai fara ta wuri din dan san za ta wadare ma ba zan zo gurin taron nan ba to ku dan tura da ya bala zo zube ta kaji ko zo ka zube ta ni ba neman kai nake da ita ba tunda muka ga gurin nan kaji an yi rangwa mu ban ma rantsuwa dan ka sai magani ga ga nan yoran ta kenan to ka zagaya wanda ya baka naira musu ka kara ba ɗaya na yake mako saboda daraja annabi da alqur'ani yawa ba maganin basir bane ba na sanyi bane ba a wannan akan amosa na hakuri gogo na hakuri ciwon kunne ciwon hakuri a ne na usman oh. usman abdullahi ya wallahi won wan min in keke napep oh. and i know say i go carry that keke napep go yeah return it like okay no remain one keke napep dey there i will carry am ah uh, uh, definitely yeah. no the thing makes sense even though people just dey scatter the day now, but sha e make sense more so and we hope say next time we dey go do e go dey compose more than this one yeah. no this one dey say na the second time but i know I ten the first one yeah. ah you're welcome you're welcome. alazari. to jama'a assalamu alaikum gaskiya tsakanin da Allah mun ji daɗin wannan gasa da ake gabatarwa daga da gidan rediyon arewa tsakanin da Allah suna taimakawa mun ji daɗi tun da ake tallan nan da ke sare wannan abun Allah ya tabbatar da kai ne wannan mutum kun gan shi ga wannan ya ci abun nan ba su san shi ba komai ba kan ma'aikatan ko wani abu ne magana ta gaskiya kowa gashi nan ana ci ma kuka ya kama yi saboda haka tsakanin da Allah wannan abu ba wani son zuciya ba san kai wanda Allah ya tsaga da su zai ci saboda haka muna fatan alkhairi Allah maimaita mana na baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah sa albarka assalamu alaikum sunana Ahmad Bello Sharaɗa Lambu ba abin da za mu ce sai wannan babban farin cikin abu da ake yi a nan gurin muna fatan a ƙara ƙwarin gwiwa kan irin waɗannan abubuwa a dinga yi domin ɗauke kewa da aka bawa kamar su a daidaita sau da su kayan keken ɗinki allah ya ba ikon su tsaya su rike domin su masu amfani rayuwarsu nan gaba shi kuma shagarin makiɗi shi ma ba abin da za mu ce mai sai dai allah ya ƙara lafiya ina miƙa gaisuwa ga shugaban sarkin dawa na jamilu goje mai dawan sharaɗa ina miƙa saƙo ga abokanai na wayanda muka taho kamar dadi mustapha awolu ba abin da za mu wa da allah sai godiya kuma da fatan allah ya ƙara maimaita mana sunana saudat sa'ad na zo ne saboda wannan taro da ake na arewa rediyo domin mu taya su farin ciki sannan mu ma mu shiga wannan gasa ko allah zai sa mu dace ban samu komai ba amma da yan uwa sun samu mata da maza ina farin ciki da allah ya ba su mu ma allah ya sa mu samu wata shekara godiya ga wannan abu da kuke yi Allah ya sa a ci gaba Allah ya kawo gwamnati ma ta sa hannu mu a dinga wannan abu domin taimako ne yanzu marasa sana'a sun samu abubuwan da aka rarraba wanda bai da sana'a zai nema Allah ka sa a ci gaba. Ni ma na gode. Eh, my name na Abdulrashid Rano Ibrahim. Well, uh, this uh, show where they organize for, I think, uh, I did two years, I'll be waiting anniversary of the REY FM something. Um, but um, not even though not as expected, sha, but the thing still it makes sense. The vibe is still there. More especially the gift that they give like this now, one form of kind, one kind of uh, youth empowerment way ahead. Uh, it will bring, the, it will put the nation forward ahead. Uh, I like them. I like them. Arewa 24, Arewa FM. Yes, big kudos to them. I really appreciate my presence here. I didn't waste my money, and I like what they did actually. No, no, no, no. I don't have to carry anything. If someone carries, it's like I carry it because it's well, it's one Nigeria. There's no difference. Yeah. Ah, thank you.